wannan taro taro ne na zaman lafiya na kuma kyautata dangantaka tsakanin al'umma wanda a can gida jihar bauchi aiki na kenan to na fahimci shi zaman lafiya ya tsallaka duka shinge na addini na yare na kabila na yanki da sauransu so musamman a wannan taro da muka yi ya nuna cewa zaman lafiya shine kashin bayan dukkan rayuwa na al'umma ba tare da nuna bambancin addini kabila yanki ko kasa ba to wannan taro da na samu kaina a ciki na godiya wa Allah subhanahu wataala na godiya mai girma gonan mu da ban hali na zo wannan kasa na koyi al'amura da dama wajen haɗin kai wajen juriya wajen koyon fahimtar al'amari da ya shafi wasu bangarori na duniya da yare da da kabila ba domin kuma ba don a zauna lafiya kuma kamar da ka faɗi mun tattauna da dama da wakilai daga ƙasashen duniya da dama kamar su zambia kenya congo da dai wani surare da dama saboda haka abu ne wanda yake sako ne wa al'ummarmu dole mutum ya ajiye bambanci bambance-bambance na addinai na kabila na yanki ba don kuma ba don a samu zaman lafiya domin shi zaman lafiyar nan shine ginshikin shi kansa addini ba to shi dai wannan taro na wannan shekarar wato an yi masa lakabi ne da taron jakadun najeriya don zaman lafiya to ya za ka danganta abubuwan da kai ganin kun cimmawa a nan da kuma taken salon shi wannan taro alhamdulahi mu wakilai ne na gwamnatin jihar bauchi kuma kowa ya sani a najeriya ta arewa kuma arewa maso gabar ta najeriya babu inda ake zaune lafiya yanzu idan ka yi la'akari da irin abuwan da suke faruwa a gabashin najeriya amin gabashin arewacin najeriya saboda haka mu mun zamanto ambasadoji ne na wannan jiha mun kuma kara wa kanmu ilimi mun fahimci mahimmancin wannan zaman lafiya kuma za mu koma gida mu daɗa wa'azi mu faɗakar mu janyo hankulan mutanenmu da su jaddada wannan zaman lafiya da muke da shi mu kuma yi fata da alkhairi ma kasashen da suke fama da tashin tashina su ma Allah ya kawo musu zaman lafiya mu kuma Allah ya kara mana ba don koyar da mu samu yanci mu samu daman walwalar addini walwalar zamantakewan jama'a da karuwan arziki to jihar bauchi ne jiha ce wadda take wato jihohi sun kewaye ta waɗanda yanzu ake ta faman rikice-rikice a cikinsu to me wani irin mataki ma'aikatarka ta harkokin addini da kyautata rayuwar al'umma da haɗin kan al'umma ke yi domin ganin cewa irin taɓar gazar da ke faruwa kamar misali a jihar borno bata gangara ta same ku ba to alhamdulillah godiya tabbata wa allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu gwamna mai hangen nesa mai tunani mai damuwa da zaman lafiya ta wajen ganin mahimmancin kirkiro wannan ma'aikata mu to goye shekara guda kenan da yan watanni da kirkiro wannan ma'aikata kuma alhamdulillah haƙata ta cimma ruwa don mun yi ta yaƙi wajen neman fahimtar juna tsakanin manya-manyan addinan nan ta wajen taron ƙara juna ilimi ta wajen cuɗanya da juna kuma wajen taro da ya shafi manya-manyan malamai na addinin musulunci da limamai wajen kuma shirya taro na manya-manyan fastoci da shugabannin majami'ai kuma muna shirye da ƙara tsara taro na tsakanin wani al'umma guda biyu sannan daga lokacin kafa wannan ma'aikata zuwa yanzu mun samu wato ziyara kala-kala daga wurin shugabannin addinai shugabannin al'umma wajen sasanta jama'a da kuma neman kyautata zaman lafiya tsakani kuma a duk kowane ɗaya da muke yi haƙa tana cimma ruwa jama'a suna fahimta kuma ana ƙara fahimtar juna ana samun kuma zaman lafiya